Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna fitar rabo kashi na ashirin da uku na marubuciya a wutar manya wanda ni mama ne da ke karanto muku. Masu tuni da dariyacin nasara ta yadda zai dana wa ya hayatar ku sannan ya ce daga yau ka fara bin wata hanya da yarka za ta so shi. idan har kuka nasarar jefa mata soyayya shi ku ja baki ku shiru domin magana ta kare yaya ne dariya tare da cewa daga yau na zai fara na daina asarar kuɗi na wajen kashe-kashe da wajen asiri kawai mayar ta aure shi ta je ta haihuwa mu cinye dukiya sai dai kuma dole na ɗauki mataki akan auren shi tabbas wannan yarinya ba za ta haihu da shi ba bare ta ci gadon sa. Iyaya ta umayar ce kaɗai za ta haifi 'ya'ya Jikin masinja ne ya sanyi domin shi ba don haka yi wannan dabarar ba. Ya ce mushi kana nufin za ka gusar masa da kwan haihuwar da Allah ya kaddara zai dara a doron duniya ne? Yaya ne ya ce ko ɗaya wannan ba wasan ka ba ne kai ka gama na ka je ka je kan tebur ka ɗibi dubu hamsin ka sha ruwa duka wannan su mun taɓa ne. Masinja ya godiya ne ya karasa ya ɗauki kuɗin ya fita sai dai a ƙasar shi yana adda Allah ya rusa shirin yaya wannan karan kada Allah ya bashi nasara. Masinja na fita ya yayi wani tsalle kamar wani yaro yana cewa dole kuduri na na gaba ma ya cika. Ni ke da nasara kamar yadda na kashe mahaifinka kai ma sai ka bi shi bayan ka gama tarawa 'ya'yata. Bayan ka gama tarawa 'ya'ta da jikoki na dukiyar ku tsaf. Ya faɗa yana sakin wani murmushi kafin ya ci gaba da aikin shi hankali kwance. Da gyara da ke toki idan kafin ma ya kai ga ladanci zazzabi mai zafin gaske ya rufe shi. sai da ya daidaita nutsuwar shi kafin ya gyara fakin ya kashe motar a kofar gidan alhaji sannan suka fito daga motar suka shiga gidan alhajin abun mamaki dukkanin mahaifinsa mata suna gidan da yayyinsu suna ganin shi suka yi mishi budar ango ka sha kamshi fuska babu yabo babu walwala ya ba alhaji zuwa falon shi ya zauna a kasan kafin alhaji kuma yana saman kujera da ke kallon shi cikin nutsuwa alhaji ya ce ka yi hakuri asad da ciwo a ce kamar ka murka an maka a wurin da ba baka tsammace shi ba sai dai da gani har babanka isa ba yi maka wannan aure da wata manufa ba sai dan mun ga sai dan mu ga mun wanke maka bakin cikin rasa wacan yarinyar da ka rasa ne da sauri ya rago yana kafi alhaji da manyan idanuwansa wanda tun da alhaji ya so maganar kansa na kasa ne jin rasa yarinyar da alhaji ya ambata ya sa ya dago yana kallon alhaji alhaji ne kuma jan numfashi sannan ya ce iyayen wannan yarinya da ka so sun mata miji ina gama an kawo kayan lefanta ka yi hakuri ba za su baka 'yasu ba ka san ba kowa ne yake shahadar bawa irin ku da ba wanda mutane su ne muku kallon bebe auren kallon bebe ɗan daba sai wanda yake mutukar ƙaunar ka shi sa nake son ka rike Aisha da kyau domin daga ita har mahaifinta sun maka halaccin da ganin ubanka ya haya bai maka shi ba domin ko wasa ya bai taba cewa kawar yarsa ba sai dai ya ce ba mai ba auren yarsa a yanda kake gabaki daya Asad ya tafi duniyar tunanin Nur aure iyayen Nur za su yi muta da wanne kenan ba da shi ba wani za su bata nan da nan jikin shi ya ɗauki rawa yana jin shi ba jarumi ba ne akan soyayyen Nuriya shi kaɗai ya san wahalar da ya ci a kanta sannan a zuwa raba su Ya ji zai amshi auren Aisha ko dan kimar mahaifinta, amma baya jin zai haƙura da Nur a rayuwarsa domin ita ce tukun farin cikinsa. Baya jin zai iya numfashi matuƙar ya ga wani namijin tare da ita. Ita ya fara suwa kanta ya fara sanin menene so. Har har ka zauna ka yi tunani akan mutum. Akan ta ya san ciwon kanshi, akan ta ya so wajen kunyar zama cikin masu shaye-shaye. Akan ta ya fara sanin daɗin tarayya da ya mace, domin a da mace ko kallo bata ishe shi ba. yana yi mata soyayya da ba kowa ne zai gane ta ba sai shi da ke azabta a kan ta har kwanan gobe ka yi haƙuri ka zauna da aisha allah ya sa ta zame maka alheri amma ita dai waccan mahaifanta sun mata miji don allah ka bar musu yarsu allah ya maka albarka ya ƙara maka nutsuwa ya sa hasken rayuwa ka ce alhaji ya ƙare magana cikin nutsuwa a hankali ya dago da jan fuskarsa wadda a tsabar damuwa ta sa ta koma jajir hakanan idanuwansa ma sun yi ja don har sun fara tara ruwa Alhaji ai ita ce haske na ita ce ta fara haska mana rayuwata. Na san ni ma mutum ne kamar kowa. Alhaji inda ka san irin wahalar da na ci kan yarinyar da ba za ka goyi bayan ta auri wani ba ni ba. Wallahi Alhaji zan amfi Aisha ne dan darajar mahaifinta. Amma ba dan so ba. Mace ɗaya na so kuma ita nake so amma ban sani ba ko nan gaba zan so Aisha da zuciya ɗaya. Ya ƙara magana da tsananin da ko da aka kama shi bai bayyana hakan ba. hankali alhaji ya dafa kan shi dinga tofa mishi addu'o'i domin ya fuskanci kamar asad baya hayyacinsa sun ji a haka don anan ya sallan magarba alhaji ya sa ya ci tuwo da kyar sannan suka yi sallama ya shigo da ya shiga motar shi ya yi gida gida fa ya ɗauki haramar yan biki yan wani nesa da na kusa sun cika gida ana ta aikin tausan ɗaurin aure bakin na ya kasa rukuwa duk inda ta ga tsokanar ta dangi suke haka zalika su ma gidan sanaje suna ta aikin abincinsu a kofar gida saboda gidan ba zai isa ba daga bangaren su ya ji ma sun saka almajirai ana ta sauka a kofar gida wanda dama ka'idar bikin gidan ce sai an yi sauka ana yi gobe daurin aure nuriya tana daki a kwanta babu yanda ina da wata ƙanwarta a dangi ba sai da ita kan ta fito ta wanka ba saboda an jima za a yi mata kamu amma ta ki ta ki ta ɗaga kanta ma balle ta musu magana da suka matsa mata sai ta saka musu kuka zama na ta gefanta, cikin rauni ta ce wa kanwarta ta wadda suke yan mata zar ramatu da gomin nuriya gabana a hankali nuriya ta ce ni ba sai an daga ni ba gani ta faɗa tana miƙewa jirina kwasar ta amma haka ta su gaban inna inna ce ta zuba mata ido sai ga hawaye yana zuba daga idanuwan inna cikin kuka take magana duk ya zan miki ne nuri ya duba ki ga inda kya kuma kamar mai cuta ajali na ce ki fidda yaron na aron ki amma kin ki gobe daurin auren ki amma ba za ki ta ba jibin riga ta ki zama a wuyan ki saboda ramma kin ki ci kin gisha haba nuriya ba za ki tausaya kanki ba cikin kukan da ya zame mata abincin cinta ta ce ni fahimta da na hakura zan aure Nasir ko da zan muta sanadin auren shi naji na yarda mutum hakan zai faranta miki amma ina har ga Allah ba na son Nasir wanda kuma kike so har kike kuka kan shi yana tunda amarya shi ba cewar yaya Amina da ke shigowa dakin yanzu tunda yaya Amina ta magana numfashin Nur ya tsaya cak sai da ta jima kafin ta jaje zuciya ta saki murmushi mai ciwo sannan ta ce ya Amina mutumin da yake tsare yaushe ne ya aure Dariya Amina ta sanan ta ce ni ma da naji magana a makotana sai da nemi su wasu amma gashi ne rikodin a rediyon da aka saka labarin ji da kunnen ki ya amina ta miko mata da yake gidan ya amina bai da nisa da layin gidansa asad shi ya sa ta ji labarin a wajen yaran layin su ga kuma labaran sakin asad din da yadda kotu ta wanke shi na a rediyo yana tashi jikin nuriya na rawa ta amshi rediyon ta kunna wajen rikodin nan da nan sautin muryar dan jaridar ta karaɗe ɗakin yinna inda yake cewa kotu ta wanke wanda 'yan sanda suka kama a unguwar gobura da laifin kisa mai suna asad gadanya domin an gano ba shi ya kisan ba sharrin ne irin na makiya wanda lauya mai zaman kanta barista Aisha Isa ta tsaya mishi tsayin daka wajen kare shi a cikin kotun. Duk yadda aka yi kes ɗin har ma da yadda wannan dan daban ya rubu wanda ya yi yunkurin faɗin gaskiya a kotun sai da suka ji a labaran. ya ce ta saki rediyon ta kife tana cewa Allah na gode maka, Allah ka tona asirin wanda ya masa wannan sharrin, Allah baka zalunci kuma ka hana zalunci. sai abin ya ba su yin na mamaki saboda yadda nan da nan ta saki ranta kamar ba ita take zubar da hawaye ba to na wannan lauya da ta kare shi a kota shi dai wai ita ta ta daɗe ba ta yi aure ba kuma babanta abokin baban zakin ne to shine bayan fitowar shi aka daura masu aure cewar ya amina jikin nuriya ne ya sanyi ta yi tsid da maganar da take tana kallon ya amina wadda take ba su yin labarin yadda abubuwa suka wakana. wanda kowa bakin su jido inna da nuriya ba su ji labarin ba sai da ta gama ba da labarin auren asad ɗin sannan ta dubi nuriya ta ce to kin ga abin da muke nuna miki ko kin ga na miji ko ke kina nan kina kuka kina saka kina saka mu a cikin damuwa musamman mahaifiyarki shi yana can ya fito ya auren shi ya manta da rayuwar ki baki ɗaya haka suka haɗu suna kai mata nasiha akan ta kwantar da hankalinta ta zauna lafiya da nazir ta rabu da asad har sai gama suka fita daga ɗakin bata dawo daidai ba asar ka auri lauyar ka ni ka bar ni cikin azaba lalle na mutu kanin ajali na koyi darasi daga wajen ka ashe kuka rama ne domin idanuwanta sun bushe ta kasa kuka sai jin ajiyar zuciya ga wata wutar soyayya shi na cinta sai dai ba ta jin za ta ƙara yarda ta haɗa ido da shi a rayuwa tunda ya ci amanar ta kwanciya ce tana juya ɗaki har aka magarba ta yi alwala ta da ɗaki ta sallah tana da kan Allah ya fitar mata da soyayyar asala cikin zuciyarta bayan ta yi da sallar duhu ya dan fara inna ce ta leko dakin tana cewa ki ya fama ya fi gane zan canya aiko kiran ki dan naji yaron ya ce ki zo in ji wani ma na ji an ce yau na din ya shigo gari ki leka ku gaisa ba ta son yi wa inna musu shi yasa ta ɗauki mayafinta ta yafa ta fita a kofar gida ta ga yaron da aka aiko ta tambaye shi na mi kiran nata ya nuna mata motar da ke faki a cikin lungun su wajen da ba haske sosai sanin nazir na da mota ya sa ta karasa wajen motar kai mamakin ganin murfin barin zaman banza a bude saboda haka ta zagaya ta shigar da kanta shaf ta mance kalar mota a sazatanta ta ce sai da ido hudun da suka yi da asar wanda ya kunna a kwan cikin motar shine ya saka ta ya tsayawar wucin gadi a tausashe ya ce mata ki shigo ciki kada wani ya ganki a nan ta watsa mai wani kallon sana sannan ta ja tsaki tana kokarin juyawa asad ne sa hannu ya fusgo ya zaunar da ita sosai sannan ya kullo motar ya kuma kulle ta jikinta ne ya dauki rawa hankalinta ya tashi da yanda ya yi mata sai ta kasa da kanta ta ki kallon shi yan mata na ba za a mun jatin yaya na fito ba sai jin labari ne su mama za su yi miki aure ni dai na san ba kya san auren nan ni kike so ko ya faɗa a hankali yana kallon fuskarta Rage taro jarumtarin da za ta haɗa mishi zafi ta ce alhamdulillahi gobe za a ɗaura mana aure Allah ya ba kowa zaman lafiyar shi. Sai ya jim kafin ya ce wani mataki kika ɗaukar wa soyayya ta. Ta wasa mai kallon banza kafin ta ce matakin nesan ta kai mana da wanda ba muharrami na ba. Ya rage gidan shi tare da cewa kamar yaya. Ta turo baki kamar komai ma. Ya matso kaɗan tare da kamo hannunta yana murza ta janye da sauri tana ƙara matsa. Nur ina son ki. Ki bar auren nan ki zo mu gudu mu je mu daura auren mu idan kin haihu ma da gida. Sai ta bi shi da kallon baka da wayo kafin ta dariya kaɗan sannan ta ce ita kuma matar ka baya za ka da ita. Sai ya kasa da murya wallahi in dai kin amince ni zan sake ta kowa mu gudu abun mu. Ya faɗa yana ƙara kallonta. Ja da bate da sauri tana cewa Allah ya kiyaye. Ba zan bi ka ba ka zauna da matarka ni ma na zauna da mijina. Asar ka kaddara ka kaddara Allah bai za mu zama ma'aurata ba ni ba zan saba mahaifana ba kan soyayya domin kai namiji ne matuci wanda ya zalunci soyayya ta da sauri ya katse ta na ji kada ki zagen don kin saba dan kin saba yi min haka me na cuta ta gare ki na taubata miki rayuwa ne ko na gudu na barki ne sai ta so mai mace kuka ni ina nan ina da kwanson ka kai kana can kayi auren ka da ka fito ko nema na ba kai ba dama haka kuke maza sai ya saki yana cewa da na fito muke zare da sai lazi na samu kaina zan zo wajen ki kuma alhaji ya dauke ni aka daura aure da aisha ni ma zuciyata tana cikin kwancin yadda ki suka ki ni auren ki amma ba komai idan har kina so na ki zo mu gudu sai mu yi auren mu a gaba ko Yaba da hakan yana mai kallanta da iyakacin gaskiya shi idan muka shekara sai mu da kafin nan kin haihu duk kira mai nur kin yi baki ki zo mu tafi ni zan sadaukar miki da dukkan farin ciki na ta dago ta shiga yi mashi kallon baka da wayo kai kayi auren ka ni kuma na saba a mahaifana ko babu inda zan bi ka yanda ka auren ka ni ma na zirzan aura kowa ya zauna da wanda yake so da sauri ya ce kina nufin kina son shi cikin son ta shi hafi ta ce sosai mama na tunda iyayena suna son shi ni ma ina son shi sai ya kawo da kan shi gefe yana jin kamar ya shake ta ok je Allah ya sa ka ne mafi alkhairi ni ma zan zauna da matata zan rike ta da kyau jin wannan furucin da ya sai ta saka mashi kuka tana dukan shi tana gaya masa duk bakar magana da ta zo bakinta cike da zafin kishi azzalimi dama can niyyar niyyar ka ka aure ta kuma sai Allah ya saka mu bata min lokaci na da kai a hankali yar ta cikin san ya ce mata na ki kika sani ni na namiji ne na fiki da wuri nur ya zan yi iyayenki sun hana na aurenki sun nuna ba sa sona na na zaɓi na saki yar da mahaifinta ya yi min halacci a kan na rayu da ke idan ba za ki zo mu gudu ba babu wata dama da ta rage mana ta mun rayu da juna wallahi ne muke alƙawarin kika bi ni ba zan miki batulci ba soyayya ita ce za ta kasan za ta kasantar da mu ina da kuɗin da za mu gina kan mu har zuwa sanda lokacin da idan muka dawo za a shawaran mu amma kin ki to ya zan miki rigima kike ji ni kuma ba da lafiya tunda kin zaɓi wani a kaina don Allah ke maje ki abinki bana bukatar ganin ki cikin idanuwa na tunda har wani namijin ya fi ni a wajen ki ya fada da fada fada kamar zai dake ta sai ta saka mashi kuka ta fada saman shi tana ci gaba da kuka mai zuma zuciya ni ba zan saba inna ta ba inna ta ci wahala ta ba zan mata batulci ba idan na bi ka inna za ta shiga wani hali nazar ya so ne ya mun bauta tun ina karama kamata ya nemi shi halacci na aure shi. Jin furcinta ga wani sa ya ji zuciyar shi kamar za ta tsage da bakin ciki. Ya tura ta cikin zafin ya ce mata tun da ya fi ni ya miki bauta tun kina yarinya ki je ki aure shi. Ni ma zan zauna da wadda ta mani bauta a lokacin da nake tsananin buƙatar taimako. Ki je nur tun kafin yi miki illa. Fitar min daga mota sha sha sha sakarai. Ba na buƙatar ki cikin rayuwa, rayuwata mutuciya Allah ya isa tsakanin na da ke. da sauri ya fidda motar daga alaƙa ya wurga ta waje da tsananin zafin kishin ta ya ja motar ya fi wajen dabe gugunta ta wanda ya ba da sautin kas na wurgowar da ya mata ta saki murayan kuka tana bin bayan motar da ya ja da karfi tana furta shi kenan mun rabu wa yiwa saddina masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah